kashe ƙwarya kuturu to da ke ce mata kuturu in ba I like you to go baru kika aure ki sai zashi bara in ce masa kai bani sanda Allah gidan yeah.